sai addu'a ta ƙarshe wannan riwayar sahiya ce riwayar ibn majah ko ta inganta albani ya inganta ta cikin sai ibn majah allahumma abduka wabnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu allahumma ya ubangiji abduka wani fa bawanka ne wannan gawar da muke mata sallah ya Allah bawanka ne wabnu amatika dan baiwarka ce istaja ila rahmatik ya bukatu zuwa rahamarka ga mu mun wakilce shi muna roƙan masa rahamarka ya Allah yanzu ba shi da bakin magana amma tabbas yana da buƙatar jin kayinka da rahamarka ya Allah wa anta ghaniyun an azabi ya ubangiji ka wadatu dangane da yi mai azaba ma'ana ba abin da za ka ƙari da shi don ka masa azaba azaba da Allah zai yi wa bawa ba ta ƙara wa Allah komai haka rahama da Allah zai yi wa bawa ba ta ragar ubangiji da komai so shi yasa ake so in za ka yi addu'a ka ce ya ubangiji idan ka mun azaba ba abin da za ka ƙari da shi ubangiji ka yi mun afuwa haka kuma idan ka yi mun afuwa ba abin da za ka ragu da shi ya Allah na yadda ni ba